Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BOH ne kuka kamo daga nan birnin Tehran. a shirinsa na rana na yau laraba muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wani lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a halin yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin nan na kun san sai kuma shirin muleka wato mu koma noma bayansa sai kuma shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan dai da allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku ji na ku kasance da mu tun daga farkon su har zuwa karshe kuma za ku ji daɗin abubuwan da za mu gabatar muku din inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kun san kun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau laraba 30 ga watan yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da 19 ga watan zulkeda na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko san cewa shekaru 101 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan yuni shekara ta 1920 mutanen kasar iraki suka fara bore domin korar turawan ingila 'yan mulkin mallaka daga kasar taso a ƙarƙashin jagorancin ayatollah mirza muhammad takai shirazi bayan faduwar daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya turawan ingila da faransa sun yi wa tandar yankunan daular usmaniya a tsakaninsu inda rabon turawan ingila ya fada kan ƙasashen iraki falasɗinu da kuma jordan da haka kuma waɗannan ƙasashe suka fara kwasar ɗimbin arzikin da suka samu a waɗannan ƙasashe da suka mame a ƙasar iraki ayatollah shirazi ya ba da fatawar jihadi inda kuma mutanen ƙasar suka amsa wannan fatawa kuma suka fara bore na farko a rana irin ta yau duk da cewa dai turawan sun murƙushe boran sun kuma dora sarki faisal dan sharifu maka kan sarauta kasar iraki amma ba a daɗe ba aka sake wani bore wanda ya kai ga samun 'yancin kasar da ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan yuni shekara ta 1989 janar umar hassan albashir ya jagoranci wani juyin mulki a ƙasar sudan wanda ba a zubar da jini ba wanda kuma ya kifar da zababbiyar gwamnatin sadiqul mahdi umar hassan albashir ya haɗa kai da dr hassan turabi a jam'iyyar sudan national congress har ya kai ga zama shugaban ƙasar ta sudan bayan haka kuma ya fara bayyana siyasar ƙin jinin amurka a ƙasar da haka kuma gwamnatin amurka da ƙasashen yammacin turai suka fara goyon bayan 'yan tawayen ƙasar ta sudan a yankin kudancin ƙasar har zuwa lokacin da suka samu 'yancin kai a shekara ta 2011 kuma aka raba ƙasar sudan zuwa jamhuriyar sudan da kuma sudan ta kudu daga bisani bayan matsin lamba daga kasashen turai da 'yan koren turawan daga cikin sarakunan larabawa albashir ya mika kai inda ya koma yana biyayya ga turawa sau da kafa da kuma sarakunan larabawa domin samun sauki daga sassaucin matsin lamba da yake fuskanta daga gare su da kuma kotun manyan laifuka ta duniya wadda ta tuhumce shi da kisan kyashi a yankin darfur kan bakaken fata 'yan afirka waɗanda ba larabawa ba waɗanda suke yammacin ƙasar ta sudan amma da ƙarshe duk da mika kai da albashir ya yi wa turawa guguwar boran al'ummar ƙasar ta sudan ta kifar da gwamnatinsa ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 2019 masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madala bayan shirin ko kun san yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanansu. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci da a ɗagewa ƙasar iran dukkanin takunkumin da aka sanya mata dakarun tigray sun yi watsi da shirin gwamnatin habasha na tsagaita wuta an kafa dokar ta ɓaci a ƙasar eswatini saboda zanga-zangar neman kawo ƙarshen mulkin sarkin ƙasar to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci amurka da ta da dukkanin takunkumin da ta sanya wa ƙasar iran kamar yadda aka cimma hakan cikin yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da ƙasar a shekara ta biyu da kuma sha biyar. mr guterres ya yi wannan kiran ne cikin wani rahoto da ya gabatarwa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya inda ya buƙaci amurkan da ta ɗauke wa iran ɗin takunkumin da ta sanya mata kamar yadda zo cikin yarjejeniyar nukiliyan da aka cimma da ita da wasu kasashen duniya a shekara ta dubu biyu da biyar. har ila babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci iran ita ma a nata ɓangaren da ta dawo cikin yarjejeniyar da kuma girmama ta ta hanyar aiwatar da nauyin da ke wuyanta wanda ta dakatar sakamakon rashin girmama yarjejeniyar da sauran ɓangarorin da aka cimma ta da ita suke ci gaba da yi buƙatar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya tana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa tsakanin bangarori daban-daban na yarjejeniyar da nufin sake farfado da ita da kuma share fagen dawowar amurka cikin yarjejeniyar bayan da tsohon shugaban kasar donald trump ya fitar da ita a shekara ta 2018 a nata bangaren iran da ta ce a shirye take ta sake dawowa cikin yarjejeniyar sosai da kuma girmama abin da aka cimma da ita matukar daidai bangaren ta yarjejeniyar shi ma da ya girmama ta da kuma ɗage mata takunkumin da aka sanya mata kamar yadda aka cimma da ita a shekara ta 2015 din dakarun yankin tigray waɗanda suka sami nasarar kwato babban birnin yankin wato makelle sun yi watsi da shirin tsagaita wuta da gwamnatin habasha ta gabatar suna masu cewa kiran hakan a matsayin wasan yara da kuma cewa da su ci gaba da korar abokan hamayyar tasu har zuwa wajen kan iyakan yankin nasu a wata sanarwa da gwamnatin tigray din ta fitar a jiya talata ta jinjina wa irin nasarorin da karun suka samu cikin 'yan kwanakin nan ana kiran su da su ci gaba da ƙara faɗaɗa ikon su har sai sun fatattaki abinda suka kira abokan gaba daga yankin na tigray har ila a jiya talata din da ya kakakin dakarun na tigray gitaceo reda ya wa kamfanin lantin labaran ap cewa a shirye suke su ci gaba da fatattakan abokan hamayya nasu har zuwa kan iyakan yankin yana cewa har zuwa ma kan babban birnin kasar ta habasha yana mai watsi da batun tsagaitauta wuta da gwamnatin habashin ta gabatar a baya na yin bayyana haka din a matsayin wasan yara kawai a jiya talata din dai da aka sanar da cewa dakarun tigre din sun sake samun tabbatar da su a wasu yankuna na daban na yankin tigre din da ke arewacin kasar habashan kwana guda bayan sun tabbatar da su a garin makelan babban birnin yankin bayan da dakarun gwamnati suka fice daga shi ci da ake samu wato cigaba da sake kame yankuna da dakarun tigray din suke yi yana cigaba gaba da sanya shakku kan yiwuwar kawo ƙarshen wannan rikici da ya ɗau kimanin mutane takwas ana yinsa wanda kuma dubban mutane suka rasa rayukansu kana wasu miliyoyi kuma suka tarwatsa da kuma rasa muhallansu a watan nuwamban bare ne dai firaministan kasar habashin abe ahmad ya tura dakarunsa zuwa yankin na tigray don kifar da gwamnatin jam'iyyar tigray people's liberation front mai mulki a yankin bayan da dakarun tigray din suka kai hari kan sojojin gwamnati na tarayya to masu saurare kada da sha'afa labaran suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyoyi a nan birnin tehran rahotanni daga kasar afghanistan sun bayyana cewa an yi gagarumin gumurzu tsakanin dakarun kungiyar taliban da sojojin gwamnatin afghanistan a daidai lokacin da 'yan taliban din suka kaddamar da wasu hare-hare da nufin kame garin gazni da ke tsakiyar kasar rahotannin sun ce barin an yi barin wutan da ya barke ne kusa da wani wajen bincike na jami'an tsaro a yankin sheikh ajal da kuma janj a ke garin na gazni lamarin da ya sanya mutane wajen cikin halin damuwa jami'an yankin da sun ce 'yan taliban din sun yi amfani da bamamai da sauran ababen fashewa a kokarin su na kwace ikon garin a daidai lokacin da dakarun gwamnati kuma suka yi tsayin daka wajen hana dakarun na taliban cimma wannan manufa su rahotannin dai sun ce dakarun gwamnatin sun sami nasarar korar 'yan taliban din daga yankin da kuma tabbatar da ikonsu a garin da kuma yankunan da suke kewaye da wajen shekara da shekaru kenan dai dakarun na taliban suke da karfi a lardin na ne cikin 'yan watannin baya bayan nan dai ana ci gaba da tattaunawa da 'yan kungiyar ta taliban a shirin da amurka ta kawayenta suke yi na barin kasar ta afghanistan bayan shekara da shekaru na mamayar da suka yi wa kasar gwamnatin eswatini wacce a baya ake kira da swaziland ta kafa dokar ta ɓace ta hana fita a ƙasar a ƙoƙarin da gwamnatin take yi na kashe wutar zanga-zangar da ake a ƙasar da nufin tabbatar da dimokuraɗiyya da kuma kawo ƙarshen mulkin sarauta a wannan ƙasa mataimakin firaministan ƙasar zamba masuku suna yi sanar da wannan mataki inda ya ce a halin yanzu dai masu wasu masu laifi sun kame ikon waɗannan zanga-zangogin da ake yi don cimma wasu manufofinsu wanda gwamnatin ba taba amincewa da hakan ba saboda haka ne misa masoko ya ce gwamnatin ta dau matsayar kafa dokar ta ɓaci ta hana fita tun daga karfe shida na yamma har zuwa biyar na safiya sannan kuma an rufe dukkanin makarantu rahotanni da kasar suna nuna da cewa cikin kwanaki uku da suka gabata dai masu zanga-zangar tabbatar da demokuraɗiyya a kasar sun fara gudanar da zanga-zangogin nasu da neman tabbatar da demokuraɗiyya a ƙasa wacce ta ce ƙasa ta ƙarshe a afirka da ake gudanar da mulkin sarauta masu zanga-zanga da suna zargin sarkin ƙasar sarki maswati na uku wanda yake mulkin ƙasar sama da shekaru talatin da take haƙoƙin bil'adama da kuma gudanar da mulkin kama karya har yau suna zargin sa da iyalansa da suka hada da mata goma sha biyar da gudanar da rayuwa ta almubazzaranci a daidai lokacin da mafi yawan 'yan ƙasar mai jama'a kimanin mutane miliyan ɗaya da ɗigo ɗaya suke cikin wahalhalu na rayuwa to masu saurare karshen labaran duniya kenan to madala labaran duniya kenan kuka saurara daga nan hausa radio boh a nan birnin tehran to yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin nan na mu koma noma noma noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wannan fitowar ta shirin koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wani nazari da aka yi akan yadda fasahar wayar hannu za ta iya taimakawa ƙananan manoma a nahiyar afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a wani nazari da bincike da wata cibiya mai sa ido a kan harkar noma a nahiyar afirka da karibiya da kuma yankin pacific ta gudanar wacce take a ƙarƙashin tarayyar turai ta yi magana a kan amfanin wayar hannu ga manoma domin wannan wayar ta hannu tana ƙara yaduwa a cikin nahiyar ta afirka kamar yadda rahoton ya bayyana cibiyar ta ci gaba da cewa kalubalen da yake a gaban kananan manoma ta fuskokin siyasa tattalin arziki al'adu suna da yawa suna da karancin samun bayanai da suka shafi yadda za su kyautata noma ko waɗanda suka shafi harkar kasuwa da kasuwanci na amfanin gonar da suke nomawa hakanan kuma abubuwan da suka shafi iri da takin zamani. siyasar gwamnatocin kasashen afirka kamar yadda rahoton ya bayyana a kan harkar noma da kiwo ingancinta kaɗan ne tana ma ƙara dagula al'amura ne maimakon daidaita su sai dai a cikin shekaru ashirin da suka gabata an samu sauyi a cikin ƙasashen nahiyar da dama saboda cin moriyar hanyar sadarwa ta salula ga misali wani rahoton ya ce a ƙasar ghana manoma suna samun muhimman bayanai ta hanyar intanet daga wasu cibiyoyi da suka hada da cibiyar nan ta soko da fama line da trentiro da makamantansu dukkanin waɗannan cibiyoyi kan aika da saƙonni da bayanai ga ƙananan manoma akan abubuwan da idan suka aikata za su taimaka musu wajen inganta nomansu da kuma cin moriyarsa bugu da ƙari wannan halin da ake ciki ci gaban da ake samu ta fuskar sabuwar hanyar sadarwa ta zamani yana ta ƙara faɗaɗa a shekaru kamar biyu da suka gabata a kowace shekara ana samun ƙaruwarsa da kaso 40 zuwa kaso 45 cikin 100 babban kalubalen da yake a gaban manoman a cikin nahiyar waɗanda suka da ikon wato mallakar salula kuma ƙananan manoma ne shine batun sauyin yanayi da kuma samun bayanai daga masana da cibiyoyi ingantattu akan yadda ya kamata su yi aiki da wannan sauyin yanayin da fuskantarsa watakila a wasu sassan na nahiyar afirka babu matsala akan yadda ƙananan manoma musamman a karkara suke iya gaskata bayanan da suke samu daga hukumomi da cibiyoyin harkar noma. amma tabbas a arewacin najeriya wannan matsala ce mai zama da gindinta domin mafi yawancin manoman ma ƙanana kenan a arewacin najeriya ɗin ba su yarda da cewa wani zai iya hasashen yadda ruwan sama zai sauka ba ko kuma za a samu fari suna ɗaukar cewa an yi wa mahalicci shishigi alhali ilimi ne wanda allah maɗaukakin sarki da yake sama da kowa shine ya sanar da wasu daga cikin mutane hanyoyin da za su iya fahimtar wannan sauyin yanayi sannan kuma su amfani al'umma da shi ba kuma sauyin yanayi ba duk wani ilimi allah ne ya sanar da mutane su kuma suke amfani da shi domin fuskantar ƙalubalen rayuwa a hakikanin gaskiya batun sauyin yanayi matsala ce babba domin a fili yake manoma na ji a jiki cewa wannan sauyin yanayin yana ɗauke jinkiri na lokacin da ya kamata a ce an samu saukar ruwan sama ko kuma ruwa ya sauka ba lokacin da aka saba ba don haka a aikace da akwai buƙatar masana wannan fage domin su wayar da kan manoma kuma ba masana yanayi kaɗai ba hatta malaman addini za su taka rawa wajen wayar da kan manoma a kan cewa hasashen yanayi da kuma sanar da su abin da ya kamata su yi to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin ya zo ƙarshe kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hafsatv.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. da mustapha adam kenan dauke da shirinmu koma noma yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirinmu na karshe shirin na kida kidan iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa a yi saurare lafiya. kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa yanzu kuma sai a saurari mawaƙin nan na iran mai suna abdul hussein muktabad da fatan za a kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. Allah a gaishe ka Abdul Hussein Muktabal a sun wannan waka da ka karera mana da fatan masu are sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri fatan masu are sun amfana kuma sun gamsu sun nishadantu da ita kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a mu na yanar gizo wato www.tv1.ng masu saurare da haka maka kawo ƙarshen dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a halin yanzu sai kuma zuwa an jima a shirinmu na dare inda za mu sake kasancewa tare da ku to amma kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu